malam isa alifanta ma Allah ya tsare shi wallahi wasu bayanai da kaga yana ya kamata ka fahimci shi da yake cikin system din shi kadai san matsalar da yake fuskanta barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya fito ya yaba tare da jinjina ma Aliyu Isa Fantami ku biyo mu a cikin wannan shirin don ku ji yabawan da jinjinawan da ya yi Sheikh Musa Yusuf Asad suna ya yi wannan jinjinawa ne bayan da ya ce Profesor Aliyu Isa Fantami ya ja shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun tafi Umara inda ya ce wannan abu da yake tabbaci ne na kasancewan shi malami tunda har yana ba ma shugaban ƙasa shawara da ya je a bauta ma Ubangiji. asadu suna inda ya kara da cewa fa yanzu idan duniya akan kasanmu take inda a afirka muka kasance kasa ta farko masu yawan musulmai kana kuma a duniya kasa ta biyar wanda kuma hakan ya sa idon duniya ya dawo kanmu wanda shi kuma malamin ya dage inda ya kasance kuma yana bama shugaban ƙasa shawarwari inda har ya sa suka je umara don a sa ƙasa namu a addu'a kamar yadda a yanzu haka za mu sada ku da wani hoto wanda zai tabbatar muku da wannan abu da muke gaya muku kuma a ƙarshen bidiyon mu muku bidiyon asadu suna ɗin inda ya ce wannan jinjinawa ɗin to dai Mr. min da muku alƙawarin nuna muku hoton su a Makka inda suke wannan umra din to dai zamu nuna mu. sannan kuma idan har wannan ne ka na farko nan channel na wato ka danna alamar subscribe tare da alamar kararrawa domin samun su kundin labaran kuma mun gode da inda muke jin ra'ayinku tare da gyara bisa abubuwan da muke wanda ba ku fahimta ba ga dai bidiyon malamin kaman hakan malam isa alifanta ma Allah ya tsare shi wallahi wasu bayanai da kaga yana ya kamata ka fahimci shi da yake cikin system din shi kadai san matsalar da yake fuskanta tunda ka ji an ce Najeriya yanzu cikin kasashe guda biyar a duniya da aka fi gaba da addinin musulunci Najeriya ita ce ta biyar ita ce ta biyar yanzu duk afirka gaba ɗaya babu ƙasar da ake faɗa da addinin musulunci kamar najeriya to a irin wannan yanayin irin su malam isa alifanta musu kukkurda har yana iya samun damar da yana iya jan shugaban ƙasa a tafi umara kuma lokacin da da aka ce ga wani shugaba da aka samu mu mafi yawanci in ba sa'a ba wasu mutanen za ke kewaye shi daga kawalai sai matsiyata sai kaza sai kaza to koyaya suka ganka da simar addini wallahi ba so suke yi ba to tun da ka ga malam isa ali yana wasu maganganun to ku fahimci ƙalubalen da yake gani da ƙiyayya ta fili da fili saboda addinin nan ta wuce duk yadda mutane ke tunani sana'a daidai lokacin su wa'incan su ƙi shi saboda addini mu kuma muna ƙiyayya da shi saboda hassada don wani kawai shegiyar ce take motsawa kuma dole ne ko kana da matsala da shi a wani gurin ka yadda in dai baiwa ce Allah ke wa dan adam a rayuwa ta karatu Allah ya wa malam Isa alfanta wannan baiwa yau sai dai ka faɗi wani abun kuma daban in kana da shi ka faɗa sannan mu mun faɗa mun ce mun gode ma Allah ko ba komai mu ya kara mutuncin mu a matsayin mu na ustazi yanda an gane kenan na iya zama minista ko kuwa kuma yayi tafsiri an gane yanzu ga kawo sumailin nan dan majalisa ne kuma yana tafsiri ka gani to haka muke so nan gaba a gane cewa harkar mulki mutanen kirki na iya riƙe ta su yi tafsiri su ja ƙala Allahu ƙala Rasuluhu kuma su zo kan ta wannan na cikin damuwar 'yan bokon da ba su da alaƙa da addini suna ganin to dan me zaka tare can ka zo ka tare nan wallahi wannan na cikin damuwarsu ba sun taso eh wallahi tallahi na cikin damuwarsu saboda haka wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace